dukkan godiya tabbata ga Ubangiji da wanda ya ƙagi kyau, ya kuma sanya ta a fuskar wacce ta dace, ya kuma sa dare ya zama na lokacin hutu a gare ki, ya kuma sa mala'iku yardaddu kyawawa dama da hagunki suna masu kula da kyakkyawar surar har zuwa tashewarki daga baki, da zarar safiya ta waye akan ɗaura ɗawainiyar ne a kaina babu shakka zuciya da ƙwaƙwalwa sun kasance ba su da wani aiki sai na tunani haka zalika tawa sun kasance ba su da wani aiki sai na tunani dalili ko shine duk ranar da garin allah zai waye ba su yi tunani mai daɗi wanda za su tantance domin na furta a ki ba baki na baya gajiya da sunan sunan yar budurwa nakan ɗauki kaina ne a matsayin makawon duk lokacin da idanuwa na ba su arba da naki ba allah sarki kunne kullum bai da burin da ya wuce ya ji furucin da zai fito daga bakin bakinki idan har bai ji hakan ba yakan ɗauki kansa ne a matsayin kunne idan har kina gudu kikan tuna min da barewa idan kuma murmushi kike kina tuna min da gonar auduga idan kuma tafiya kike kina tuna min da hawainiya su yadda nake miki babu misali saboda ma'auni ya yi kaɗan ya auna kawai ni je sai dai in ce ina son ki ina son ki yar budurwa an ce dutse kan ije tarihi na tsawon lokaci masu dama da ina da dama da na rubuta tarihi akan duwatsuna da aka yi bayanai a kansu kamar su uhudu safa da dai sauransu a kanki karar cika ki da surutu ya kamata mu ƙara saran da kai ɗan samari kalamanka suna da daɗin sauraro a kunnuwana saboda kamshin su yayan furishin su kamar kamshin kasa ne ake sauka a ruwan sama farkon damuna furanni na da ƙamshi kamar yadda duniya ta shaida Haka zalika launin sama ya yi kyau yayin da hadari ya bayyana. Ina so ka sani idan har ruwa da jini za su yi tasiri a jikina, ina gani ba wanda zai zamto sanadi ba ce kai. Ko alama ba zan iya mancewa da kai ba. Ci gaba da ƙaunarka abu ne wanda ba zai taɓa ƙarewa daga zuciyata ba. Ina matukar son ka fiye da yadda nake son kaina. Masu kyau su ake kira taurari, amma kai wata ne. Ina so ka sani dan samari. ba kowane sarki bane ke hawa dokin hakimi haka zalika ba kowane hakimi bane ke hawa dokin sarki saboda matsayi da martaba ya zama akwai bambancin a duniya hmm. ka zama fitila mai haske a cikin mutane don kasancewar ka sarki ya za ka ji idan aka ce yau ga sarauniya a gefenka da zan zama wata babba a ƙasar nan da zan sa dole kai ma ka zama wani babba a ƙasar nan saboda in na faɗa aka ji dole ka faɗa a cika mu je dan dalilan samari wato kuma manta da ni a wajen nan gaskiya soyayya ku abin kwatance ce da a ce masu za su yi koyi da irin soyayya ku da sun ci riba a soyayya sosai gaskiya ko lalle da majalin ba za su kai ku morewa a soyayya ba Allah sa ni a danshin ku abokina da Allah ya labarin jimmai ne da mata kusa yawa dalla in ta dawo ni ma dan ce da ciki saboda ga yadda kadaicin na aboki na wa kawai kake wa dan tala ina ga ba jummai sauki <laughs>